من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد أنقوى wanda suke sauraronmu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci muna musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha shida ne ga watan sha'aban hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 29 ga watan uku shekara 2021 kamar da 'yan uwa suka sani muna gabatar da darasi cikin littafi guda biyu akwai littafin tambihu ulil albab ala salasatin على ثلاثة على ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين قولا من أقائد أبي abbas na babban malami malam habibu Allah ya tsare shi ala salasimiyatin wa salasatin wa na qaulan min a aqaid abul abbas na babban malami malam habibu Allah ya tsare shi Allah ya tsare mu wani lokaci mutane karatun zai dinga zuwa muku da daddare wani lokaci kuma da rana ya danganci lokacin da muke da shi mana so ne dan rarrage karatun da ri da za mu shiga watan ramadana tafsiri yana zuwa ta yi ba mamaki cikin ramadan ɗin zuruf ɗin ya ba mu damar ci gaba da karatun ta yi ba mamaki ba dole bane cikin ramadana mu samu damar ci gaba da karatun shi sa muka ci insha Allah za mu ci gaba da kawo karatun gwargwadon yadda ya sauwaka kuma na san da yawan kukun san cewa ba ma gari shi sa yanayin background ɗin karatun yana iya canzawa a wannan kuma ne majalisi na talatin da bakwai cikin littafin shi tambihu amma kafin mu shiga cikin majalisi na talatin da bakwai kamar yadda 'yan uwa suka sani wanda suke bibiyar wannan makaranta cewa ashirin da biyar ga wata da bakwai da takwas da tara ya danganci yanayin wata ɗin mukan sanar da alkawarin da mutane suka yi za su ba addini gudunmawa daga naira dubu ɗaya abin da ya yi sama da haka wasu koda sun ga sanarwa ta gaba ɗaya ta shigo su idan sun riga alkawarin da suka cika na shekara sun cika to wannan sanarwar bai shafe su ba shine kuma musamman ga ramadan yana zuwa wannan watan shine na ƙarshe ba za mu sake sanarwa ba da sunan ƙarshen wata sai kuma bayan ramadana insha Allahu idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu a account number ɗin na wannan mu'assasa sifili sifili biyu bakwai ne uku uku biyu tara ɗaya takwas ne network ɗin yana da matsala ne sai a stanbic ibtc sunan bankin kenan sunan account ɗin kuma a sahabatul kiram ne sai kuma idan ana buƙatar nambobin waya wanda suka shafi ita wannan makaranta ko mutum yana da wata shawara da zai bayar ko gudunmawa kowace iri ce ta addini akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu sai tara biyu akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli wanda suka shafi ƙasashen waje idan suna buƙatar ƙarin bayani to suna iya tuntuɓin wa'in ɗambomi akwai tara shida tara bakwai biyar a uku sufuli sai shida shida tara shida tara bakwai uku sufuli sai shida shida wannan namba wayan alhaji hamisu ibrahim ne daga nijar sannan akwai sufuli biyu biyu a sufuli biyu hudu hudu guda uku sai tara uku bakwai biyar hudu wannan namba wayan alhaji nasir Abdulrahman daga ghana sannan akwai daga benin dan uwa malam muhammad tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli shida sannan daga togo akwai tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuri sannan daga kamaru akwai barra malam haruna ɗanladi shida biyar sufuri tara bakwai shida tara sai shida sufuri sannan akwai namban wayan wato a malam attahir juka wato bakwai hudu hudu uku ɗaya takwas ɗaya biyu sannan daga gaban akwai malam muhammadu buzu a plus biyu hudu ɗaya wanda sufuli bakwai sufuli shida takwas ɗaya sufuli hudu dukkan wanda suke ba da gudunmawa don addinin musulunci ya ci gaba ta hanyar wannan makaranta to muna roƙon Allah ta'ala ya ciyar da al'amuransu gaba don ƙarkin sunayensa a kai tsaye za mu tafi cikin littafi kamar yadda muka ainihin wato saba yi a malam yake cewa alfasali salisu fasali na uku a sheik ibrahim inyas shehu ibrahim inyasi ya sifin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana siffanta annabi cewa bi annahu huwa allahu cewa annabi ma shine allan gabaki daya a wannan yana cikin matsalar mu da su a gurin maulidi duk da sa'e ce maka jahilai ne ke faɗa amma ni na sha jin waɗanda suke cewa da Allah da annabi kaman Hassan da Husaini ne wanda wannan maganan galat kuskure ne Alakar Allah da annabi shi annabi halitta shi Allah ya Allah kuma alkhaliqu ne kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce afa manya khaluqu kaman la ya khaluqu yanzu wanda ke yin halitta suna iya zama daidai da wanda baya iya yin halitta ba za su zama iri ɗaya ba to wasu koda ba su faɗa ba bi lisanul maqal lisanul hal su yana nuna haka akwai wanda daga cikin su yana da awal ilimi amma maganganun da ya faɗa in ba dan kai wa mutum uzuri ba ba a kafarta mutum sai sharaɗi ya cika babu mani'u ridda ne fita daga addinin musulunci ne cewa wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sifofin Allah subhanahu ta’ara, wai saboda ai da Allah ya tashi da ya me yasa bai aiko sifofinsa ba sai ya aiko annabi wai aiko annabi dalili ne akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi sifofin Allah subhanahu ta’ala daraja da matsayi da kuma ainihin wato girma wanda wannan maganan galat kuskure ce shi ne yake cewa ya kore Shek Ibrahim Inyasi Shehu Ibrahim Inyasi yana faɗa malam ya kawo a namba ta 68 ce, wani da Shek Ibrahim Inyasi ya qaryati tud'a Taiba an haifi Shehu Ibrahim Inyasi a wata alƙarya ana ce mata Taiba wato Inyasiyin bi qalami ko bi ikilimisin salu fi jamhuriyar senegal a jamhuriya ta senegal fi mantasafi rajab a tsakiyar watan rajab a shekara ta 1320 min abin wa ummin senegaliyyin daga mahaifiyarsa da mahaifinsa asalinsu 'yan ƙasar senegal ne shehu ibrahim inyasi abuhu huwa a sheik abdullahi bin inyas a sheik abdullahi inyas ibn muhammad shi kuma babansa shine abdullahi dan muhammad shine baban shehu ibrahim inyas wa ummuhu mahaifiyarsa hiya sayyidatu aisha ita ce shugaba aisha bin ibrahim ita kuma yar ibrahim kenan shehu ibrahim dan abdullahi abdullahi dan muhammad sannan dan aisha aisha kuma yar ibrahim wa kana nash'atuhu al-ula kulluha tasowarsa ta farko dukkan sa baki ɗaya dukkanta fi hujir walidihi a ƙarƙashin kulawar mahaifinsa ne wa anna walidahu kuma mahaifin shehu ibrahim inyas huwa allazi rabbahu shine wanda ita irene shi wa addabahu sannan shine wanda yi masa tarbiyya ila dabtar da shi wa saqahu sannan shi ne wanda ishayar da shi bi ma'arifihi da dukkan abin da ya shafi ulu yayin da alaihi kara Alƙur'ana a wajen mahaifinsa ya karanta Alƙur'ani hatta hafizahu har sai da ya haddace Alƙur'ani din wanda za ka ji shehu dahir rabauci yana faɗa cewa wai da asiran ƙur'ani sai sun yi kanan na so a ce da na abin nan a nan ba don hali na tafiya ba amma duk da haka yanayi na karatu zan sa a nemo min rediyo a nan dole akwai muryoyin da sai mun ci gaba da daddan nasu mutane suna ji kun je yadda ya faɗa a filar da bbc ta yi da shi kusan malaman ku shakafan zuwan shi ibrahim in inyasi asiran ƙur'ani ƙur'ani don haddace shi mu mun san wallahi karatu ƙarya ne ba wani magani da wani zai baka ka sha kai karatu kawai in za ka daje kai karatu ka daje kai ai mun yi makarantar Allah yawwa mun zauna da wasu duka su laƙanin wa'allam na homin ladunna ilma dun mun sha irin su sannu falatansa a haɗa da ruwan ƙanzu a rubuta duk an irin a nemo alhuda-huda a daka a ce shi alhuda-huda a ramma ne cikin tsuntsaye saboda tsabar karatu in ya tashi daga wannan bishiyar kafin ya je wata ya sauke ƙur'ani wasu sun ne sun nemo sun hada da wasu ayoyin sun daka alhuda sun sha don su karatu kuma su sun sani mun sani ba su karatun ba don ba su ba ashe kenan da shan wani abin ne ke ba da karatu da tintin ya kamata su zama malaman da sun ba da ainihin wato karatu din ashe ba shan wani abu bane yake ba da karatu ba shi ba ne amma da shi shehu ɗayan ya faɗa cewa amma da shehu ibrahim ya zo sai aka daina amfani da kaza kaza kaza kaza to shi ne yake faɗa wa darasa alaihi al'ulumar naƙaliya wal aqaliyya ya karanta ulum na annaƙaliyya wanda ake naƙaltowa na ƙur'ani da hadisi da sauran ulum wal aqaliyya da kuma ulum na aqaliyya wanda suka shafi wato ilimin maka da suke da alaka da hankali wanda mantiki da sauransu suna ciki da haka mu ahli sunna mun yadda da cewa hankali yana da tasiri wurin fahimtar nassi amma ba shi bane asali hankali taimaka maka ike gurin fahimtar nassi shi yasa hankali na iya samun matsala amma nassi wanda ya inganta daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya samun ainihin wato matsala wannan shine mauƙifinmu kuma shine ainihin wato matsayinmu to don haka idan nasi ya faɗa abu kuma ya inganta daga Allah ko annabi hankali ita karo da shi to a lokacin ɗauka muke hankalin mutum ne isa mu matsala ba nassin da Allah ko annabi suka faɗa ba ne yake da ainihin wato matsala yana da kyau mutane su fahimci wannan kuma su gane wannan a matsayin ƙa'ida ta ainihin wato addini ba nassin ne ike da matsala hankalin ne na mai shi ya samu matsala wannan ita ce ƙa'ida hatta hazaƙaha har sai da ya zamanto haziki a cikinsu akan ce hazaƙa ko alhaziku shine mahirin fi sana'atihi idan mutum ya zama ƙwararre cikin sana'ar da yake wannan kalma ta haziki kalma ce da ba ta hausa ba ta larabci ce ba haushe ya ɗauke ta ya hausantar da ita ta yadda da an cewa na haziki ne ka gane cewa mai ake nufi sannan shadidul kusuma mutumin da yake da tsananin gaddama da jayayya ana ce masa haziki wa aka da anhu a tsarikatar tijaniya aidan sannan wajen mahaifinsa ikar ɗarikar tijaniya wa darasa ainihin ulum a ah, walamma tajawaza 20 min umrihi lokacin da Shehu Ibrahim ya sai wuce shekara 20 a rayuwarsa da dafakar al-ijazatu sai ga ijazoji na ilimi suna tunkuɗowa zuwa gare shi min shuyuki ɗariƙar tijjaniya daga malaman ɗariƙar tijjaniya wa ba da zalika wa zalika da wafati abihi mubasharatan wannan mahaifinsa yana rasuwa kai tsaye da haka sai ya zamanto istamarra amurhu al'amarin shehu ibrahim in ya ya ci gaba la da kulla yaumin. bai karuwa kowane wuni illa zuhuran face bayyana wantashara zikirhu fil faƙi to daga nan ne fa ambatansa ci gaba da yaduwa a doron ƙasa Alana fi sanati daga nan ne sai shi shehu ibrahim isanar a shekara ta ɗaya? da ɗari uku da arba'in da takwas annahu huwa sahibu hadhihi al-faida a tijaniyya shine ma abocin wannan faida din da daga nan ne ake cewa yan faira yan faida wanda su wa'annan yan hakikan galibi zaka ne suna jingina kansa cewa su yan faidan Shehu Ibrahim da da ji suna faɗa suna cewa Shehu Ibrahim ya zo da faida kamar da Shehu Tijjani izo da ainihin wato wannan ya zo da lazimi da wazifa wannan ya zo da ainihin wato faida wannan suka bibiyi karatuttukanmu sun ji na suka muryar wani yana faɗa cewa shehu ibrahim ya zo da faida shehu tijjani shi kuma ya zo da ainihin wato ɗariƙa kamar yadda annabi ya zo da al'islamu shehu tijjani izo da al'imanu shi kuma shehu ibrahim izo da al'insan haka yake faɗa da bakinsa to shi ne a harihin faida allati a ash tijjani a hana tariqatihi wanda sun ce shi shehu Tijjani ya yayi bishara ga ma'abuta ɗariƙarsa cewa faida za ta zo bi ha da zuwanta wa makadati sana shekara ta 1450 daidai ba ta kasance ba tansaliku hatta taqarra amurhu, tana zarewa har sai da ya zamanto al'amarin shi Ibrahim ya tabbata akan ce in salaka idan abu ya zare kamar yadda Allah ya ce fa'idan idan salaka al-ashhurul idan watanni masu alfarma suka zare kamar yadda Allah ya ce watul alaihim naba allazi atinahu ayatina fansalaka minha shine insula. shi abdullahi gwandi yana faɗa cikin tazinul warakat yana cewa wa sha'iril min iku aswa da salihun wa shi'iru minhu shu'aruhu huwa shi'iru minhu li'abuhu wa mijajuhu istiqrarin wani irin tabbatan da ya kadu yayi ya kuna ya kasance ta tamaman cikakki kwamtar da nufuzuhu al'amarin shan ibrahim in ya su ci gaba da zartuwa ila khadidi senegal zuwa wajen senegal فأصبحت له مراكز في إفريقيا الغربية سيدا من تو أفريقيا تقبل كوت يما ينا دا أينهم واتو مراكز ومرتينيا إلنس مرتينيا بل وحتى في المغرب الأقصى حتى المغرب الأقصى ينا دا ونم وتوفي شو إبراهيم يا رسول الشكارة تدبو إلى تريئكو da casa'in da biyar wannan ya ce ka duba littafin a sheik ibrahim inyas a hayatuhu na muhammad tsahir mai gari a shafi na 78 da 87 wanda sun ce da tsahir mai gari karya yi musu haka suka faɗa na ga wasu littattafai da aka yi rudu wanda da gida nake da na ɗauko wasu littattafan na nuna cikin wanda wasu suka yi raddi akan wasu abubuwa da shi dr ɗahiri mai gari ya rubuta suka ce ƙarya yake amma ban gama karanta wasu littattafan ba sai da na ga kwaɓa abinda suka ce ƙarya aka yi kuma suka yi ƙoƙarin tabbatar da shi a wannan littafi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare wannan shi shine ɗan takaitaccen tarihi da shi malam ya kawo akan wane ne shehu ibrahim iyas ya shigo najeriya na so a ce a tarihin nan nasa na saka wani abu wanda yake da alaƙa da karamomin shi mutane su ji cewa ya taɓa zuwa najeriya lokacin sarkin kano su ba wannan ba da aka cire na farkon wai sai ce a je a siyo masa tsakiya ana tsammanin bejin hausa ƙarshen hausa kenan sai wani ya yi mamaki a ce ibrahim ya iya hausa dama tuwa shi ne a ranar ya tabbata cewa ba ma abin da ka fito ka faɗa ba abin da ke zuciyarka wanda ba kaɗa ba ma shehu ibrahim ya san da shi wanda mu kuma mun san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne kaɗai ya ce wa asiru ƙaunakun a wani harobi innahu alimu bi za ta sudu cewa sai ibrahim ya san abin da ke cikin zuciya da ma'anan karama ce gare shi wannan ɗaukar matsayin Allah subhanahu wa ta'ala ne a ba shi shehu ibrahim inyas da kuma maganan cewa ya taho daga kaulaha zai shigo najeriya wanda raka shi ɗan rakiyarsa shi ne annabi muhammad har shi wannan malamin yana karanta rafaka ni min kaulaha aminu na taho daga kaulaha wanda imar rakiya shi ne aminu sai ce fahuwa aminu lahila aminu wanda wani ya ce wa aini jahili ne wai ba yana nufin aminu da ma'ana annabi ba ne wani ɗansa ne aminu na ce to ɗansa ne aminu zai ce fahuwa aminun lahi la aminu so haka ya faɗa amma na gode ma Allah da ba ni na ja baitin na karanta ba a bakin shehin su aka ji ya faɗa kuma ya ce annabi ne ima sayu ibrahim inyas ainihin wato rakiya mutanen nan da dama daga cikinsu ku yi haƙuri ko kun ji suna zage-zage da maganganu karatun nan da muke sun gane abin da muke faɗa sannan wallahi al'umma tana gane mai muke faɗa so kuma kullum aka waye gari aka tashi ta hanyar saƙunan da muke samu mun san asarar da ake yi ta hanyar wanda kake ganin bai kamata ibatta tafiya ba sai ya batta to shi sa dole su tashi ƙura su tashi rigima su yi zagi Allah ka ji kan malam Jafar da yake cewa mutum ne ka ƙure shi ka ƙura malaminsa ka ƙura ubansa kaga in bai yi zagi ba so kake ya faɗi ya mutu da aka dan kun ji ana zage-zage ku yi haƙuri zagi ba shi bane abin da zai warware matsalar abin da zai warware matsalar ka abin da muka karanta Ka zo ka ce a'a ba mu gane abin bane ga yadda abin yake ba cewa za ka yi ba mu gane bane to shine malam yake faɗa ya ce wal jazbu idan an ce al jazbu huwa al-wusul wal fana wal da kuma alfana'u da alfathu wannan al din wanda shine suke fadawa ne yayi wusuli da alfana'u da al duka yana da ma'ana a gurin su fa idza arada Allah idan Allah subhanahu wata'ala ina nufin istifa'a abdihi ya zaɓi wani bawa nashi rafa'a anhu zalikal waham sai Allah ya ɗauke masa wannan wahamin wannan magana da malam yake karantowa fa magana ce da take cikin littafi wanda shi Sheikh Ibrahim Inyas ya faɗa a littafin Asirul Akbar da Sheikh Ibrahim Inyasi a shafi na talatin ashirin da uku da shafi na sha shida. والنسخة التي أوردها الدكتور محمد طاهر ميغري a كتابه Ibrahim إبراهيم a السنغاني niskar da ya amfani da ita a can za ka samu a shafi na 420 da kuma 431 ne to a nan ne malin yake kawo wannan maganan cewa waljazu huwa alwusul wal fana fa idza arada Allah idan Allah subhanahu wata'ala ina nufin istifa'a abdihi idza bawansa rafa'a anhu dhalika alwaham sai Allah ya dauke masa wannan wahamin fala yara shay'an ba zai ga wani abu ba ya hajibuhu an alhaqi wanda zai sha makance shi daga Allah subhanahu ta'ala). akan yi amfani da kalman alhaq wani lokaci cikin istilahatin su suna nufin Allah kamar yadda mun san cewa dama Al-ƙur'ani in ya faɗa alhaq wani lokaci yana nufin shi kanshi Allah subhanahu ta'ala) din kamar yadda yake wala wattaba alhaq wa ahwa'ahum la fasadatis samawati ta ard da haka da alhaq kamar yadda yace zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna allaha huwa al-aliyyul kabir to a lokacin la yara an mutum ba zai ga wani abu ba wadalika fana'un fi wannan shine suke ce masa fana'un karewa a cikin shafewa wa ba'da zalika bayan wannan ne zakara shekul maratiba sai shi shehu ibrahim in ya siya ambaci matakai sun baƙala sannan sai ya ce wal mushahid fi hadha wanda ya halacci wannan muqamin idan talaba ko idan talaba in ya nema Allah la yajidu ba zai samu kowa ba illa rasulullahi face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala yajidu sabilan ila wujudin siwahu ba wata hanya da zai samu saduwa zuwa ga wani abu in ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam din ba shi shine har ya kawo yake ta ya zuƙun nasa anha bi sayfihi wa wa min sabilin ila faƙama ya zuƙun nasa sai miƙe ina ɗanɗana wa mutane an hana ga wannan bisaifihi da takobinsa wa ƙala yake cewa alaƙu saurara lamin sabilin babu wata hanya da za ku kai ila zuwa ga ƙasar hindi wannan karin magana ne ya kawo wannan ko faƙama ya zudun nasa imin ina korar mutane an ha daga barin ta bisaifihi da takobinsa waƙali yake cewa alaƙa saurara lamin sabilin babu wata hanya da za a kai zuwa ga hindu wafi hadal maƙama a wannan matsayin ne ya ƙulu yake cewa inna Allah ma aujada Allah bai samar da kuwa ba illa Muhammadin face annabi Muhammad wa ma arsala illa Muhammadin kuma bai aiko kowa ba sai annabi Muhammad wa lam yursil min quraishin sannan Allah bai aiko daga cikin qurayshawa ba wa Muhammadun ma sallaqatu annabi Muhammad bai salla ba da ɗai. wala sama bai yi azumi ba wala hajji bai yi aikin hajji ba wala janhada bai yi jihadi ba wala nakaha bai yi aure ba wala da wala wulida bai ainihin wato haifa ba ba a haife shi ba ila gairi zalika min al-ibaratil mushkila zuwa ga wani wannan daga cikin kalmomi waɗanda suke amfani da su akwai mushkila yi amfani da waɗannan kalmomi to me yake nufi da Muhammadun ma sallaqatun wala sama wala hajja wala jahada wala nakaha wala da wala wulida kaga sai ga? ta irin wannan ne suke cewa ba a gane ba sannan su kuma da suka gane sun ƙi fitowa ciwa wa mutane bayanin mai kuke ne wannan ne, da aka ji wanda ya karanta wani abu a littattafan mu ya ce yana buƙatar mu masa bayani in bai gane ba ne, za mu yi masa bayani kamar yadda suke jirkita maganin ibnu al-qayyim da yake cewa inna fid dunya jannatan wai maganin ibnu taymiya ya ce a duniya akwai wata aljanna duk wanda bai shige ta ba ba zai shiga aljannan lahira ba da kuma maganar da ibnu taymiya ya faɗa yake cewa wato aljanna ta tana cikin kirjina ai mun fito mun musu bayani da haka sai yace wa min zalika yana daga cikin wannan qauluhu inyas magana shi shehu ibrahim inyas yace fa hasilu tabbataccen ma ya ji duhul mushahidu abinda mai halatta ko mai gani zai samu annallaha shi Allah da kake ganin sa fa laisa suwa muhammadin bai kasance ba faci annabi muhammad kawai wa muhammadun laisa huwa laisa huwa Allah wa laisa ghayruhu shi annabi ba shi bane Allah kuma ba wani Allah bane ba shi bane Allah sannan ba wani Allah bane wa misalu zalika ce misalin wannan fi alamil majas a duniya ta majas ma ya tara ali shaksi abinda yake bayyana ga mutum fil mir'ati a cikin madubi illa anna hunaka la mir'atan la mir'ata sai dai babu madubi wa hada wannan matsayi ne la yunalu ba a samun sa illa bi bazlil amwali wal auladi sai mutum ya bayar da dukiyarsa da 'ya'yansa sannan zai iya samun wannan matsayin wannan maganan ya zo cikin asirul akbar wan nurul abahar lishik ibrahim inya a shafi na talatin da ashirin da hudu da ashirin da uku lati a da ha doktor muhammad tahir mai gari fi kitabi a ibrahim inyas a sinigani shafi na ɗari hudu da talatin da biyu ika wannan magana wayannan sune irin alfatsun da suke amfani da shi wanda ke cikin littattafansu wanda mu mu'uzamin gama garin cikinsu ba kowa ke iya karantawa ba domin mafi yawanci an masa daga rawa sai tsalle sai kiɗa ganga ba karatu ba ba ci ba masu karatu a cikinsu ba akwai amma mu mu'uzamin mabiyansu wala an basu daga daga waƙa sai rawa iya abin da suka iya kenan suka ɗauka a matsayin addini na haka wa'annan maganganun idan ba ganewa muka yi ba to sai kai da ka gane sai ka fito sai ka wa mutane bayani me ake nufi da wannan karatun me ake nufi da shi shikenan in ka kuskurantar da mu kai kai daidai sai mu ɗauki daidai ɗin daga gurinka ko mu sanarwa da duniya cewa wannan abin kuskure muka yi kamar yadda duk wanda ya saba bibiyar wannan makarantar ya san ɗabi'ar mu ce in mun yi abu ba daidai ba mukan dawo mu ci wannan abin da muka faɗa a nan gurin ba daidai ba ne muna ba da haƙuri a madadin al'umma al'umma ta yi haƙuri da haka malam ali yana nuna mun cewa ainihin wato lokaci ya yi a mutane su jira mu yanzu za mu sake gabatar da karatu cikin al-ƙa'idu shi'a al'imamiyya al'isne a shari'a insha Allahu yanzu nan shi ma wannan karatu zai zo insha Allahu wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh